a raba su ku ban na uku ku kuma ku ɗauki naku guda bakwai miliyan bakwai kuma abin da nake so da ku ku hanzarta barin duka area garin nan saboda idan mutane zai gane cewa ku kuna tare da wasu kuɗi wallahi talla kun shiga uku haka kawo kawo kawo kawo kawo nan za a raba rabo na fi sabilillahi iya biyayya ne muku biyayya kai ni ma ba shage ne inan ne ne ni amma ina ka biyu hmm, kaka da kakanni dan wannan jikoki na su ldr baby da sai to ga shiru ka kudin kai kai ka kudi ka kudi ka kudi wato mutanen nan ba su da ganewa kai ka tsaya an gaya maka gaskiyar al'amari wallahi karkace komai arba kudin nan karkace kala kwanda a yi rabo mm. in ba ka ba yanzu lahira ta baki. To amma. A'a ana riga na ce sai a raba. Za ku gaya magana banza magana wofi. Yawwa, ni ma ina cikin kasan nan tsamo tsamo. Wa inna hu Sulaiman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya kuli ya laita ni ka tamta da ya tuba idan ba ta dawo. Yayin da ma yanzu. Na yi addu'a baka kone ba. ko kai ba aljani bane kuma lokacin mutuwan mu ban yi ba saboda haka kai ba mala'ika bane saboda me zaka hako daga sama dir in ba da wannan dalilai ba kadi da ada kadi da ada ni ba dan ƙarya bane kana ji wannan wai kai me kake ni za a raba ni ma ina da kaso a ciki ba Allah bari in gaya ma na abu ɗin ina jin ka shi Allah yana suna alhamdulillah da na zo nan ƙarƙashin bishiyar na kwanta nake jin yo Allah Rabi na, rabi ashe tana da rabu har yanzu ashe za mu yi aure da rabi kai ina zuwa ka koma kan bishiyar ka mun riga mun gama kasafi zan ɗauki wannan kuɗi kai dai zan iya maka kyautar takalmin nan da ke hannuna kai to ina zuwa ina zuwa za a yi ce ta kare dami ashe idan kuka yi wasa eh zan daga ina da wayar salula zan daga waya in kira jami'an tsaro zo zo zo mai da wayar ka ka shiga cikin rabu dama akwai wata miliyan ɗaya wanda ba mu san wanda za a ba ba aka dora ma wannan to kayi asarar miliyan ɗinka ɗaya kowa uku uku shi a bashi kuɗi kuya kuɗi haka nan Allah ne ka hawo rabon shi bari ga ma na kuɗi na rantsi da Allah sai dai a raba wannan kuɗin miliyan biyu da rabi rabi kai ka ɗau miliyan biyu da rabi shi ya ɗau miliyan biyu da rabi ne ya ɗau miliyan biyu da rabi kai eh. da kake nan sama nawa gare ka ni eh kwata kwata abin da yake jikina da kasalula sai wata naira goma sha biyar to in ba biman ne ba ba aikin fari ba da baki aka baka miliyan ɗaya kai in ba shege ba ne ba godiya gaba da kai ba yo rabi kai wai kai waye kuma daga ina kake ina ruwanka daga garin da nake ka faɗi mana daga kake daga kace ko nake to yau za ka gane cewa ruwa ba sa an sha ruwa ba sa a kwando bane ba ka jin gama kai na gane ku wannan sarkin yakin rigin mahaukaci na mai gari amma na mai gari ba eh ni ne nan hatta sa iyakar garin nan wai an fara tare matafiya an fara iba musu kuɗi an fara ɗiban musu dukiyarsu dan Allah ka yi haƙuri wallahi tallahi mu ba barayi bane wallahi kuɗi muka tsinta a nan muke ƙoƙarin rabawa rufe min baki ɓarawon banza ɓarawon wobi kawai ranka wallahi yaran ne su biyu suka tsinci naira miliyan goma kuma suka fara dambe za su kashi kansu shi ne muke kokarin mu ɗanshi kuɗin mu raba masu su biyu kawai su tafiya su wa miliyan goma miliyan goma ran kai da Allah miliyan goma ko kuma jaka goma wa da gaskiya goma ni na gan su ras a shimfiɗe a jajjera a cikin akwatin nan to ranka da tunda kai ma Allah ya kawo ka ka shiga cikin rabo miliyan goma mutum biyar miliyan biyu kowa ni in samu miliyan biyu miliyan biyu to ku tashi ba mu je mu nemi ɓoyayyen guri sai mu je ƙura ba yana mai da magana Oh, yeah. babu wanda zai yi magana sai bayan an raba kudin. <laughs> ku tashi muje, ku tashi ya yi dai na ya yi muje, je mu je ka biyo ku taho ku ji na mashi ku taho ku taho ku taho ku taho na ce ku shiga ku shiga muje. ku shiga miliyan goma